ومن اهتدى بهديه واستنصك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau ashirin da hudu ga watan takwas watan sha'aban hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. muna cikin muktasar amma yau mun fita muktasar mun shiga sharhin tafsir shafi in ana dubawa goma sha hudu matashiya kuwa shuruɗo wujubin zakati sharuɗan wajabcin zakka da akwai mahaddata yau sai mu ce a ba mu haddan saura ina yan akaro eh? <laughs> ga shi nan da shi kare ne eh? wutar mai mai abun nan wanda biyu bayan ta bata nan ya da za ka ba mu wannan tsaf ba zai zo ba amma da ka shirya za ka gabai da bambanci da wancan in ma akwai ɗan bambanci ɗan kaɗan ne don in ka tusa wannan a gaba ina ba za ka yi wahalan wancan da ka ba to ala ayyati halin قال المصنف ورحمه الله تجب زكاة نساء النعم بملك وحول كملا sai kenan an gama zakar dabbobin ni'ima tana wajaba ta gama dole amma fa bi milkin ba kowane dabba ba guda ɗaya guda biyu guda waye guda waye a sai sun kasance mallakan mutum bi milkin gande gande ba a cira musu zakar sai mallakan ka sun kai hmm? Bali Eh, to, gande-gande ce, na mahaifinku guda goma, na ka guda biyu, na ɗan mahaifiyarku guda biyar, ita ma ta zo da guda ɗayanta. an ba wa ɗan ƙarabin kyautun da ɗan da ke gudana a tsakanin ku don tara na wajen nan a gan hawa kiri ba su kai zakka ba zainun an ga kalli gidan sai ga gidan nan suna da awaki suna da awaki sun fi goma ba to a idan ɗaga ne ne sai naka guda arba'in san cika arba'in sannan za ka shirya zakka a ah, na tunan hausan ku taramake taramake in ko baka san na bato ba daga can kake ba in ma daga can kake to kiwon falo ne ya ma fi ga kiwon falo ne ko ko ibrahim kiwon falo ne bai san taramake ba eh? ba sai an yi ba sai ga ko yanzu ya san taramake ya zama ba ganewa ba ya ji ne ko da kana shiga na faɗi shi da hmm. kana na karamake <laughs> ka saurari ka magana da ka sakwata ne shi ne ai shi ba sakwace ne dan lambara ne kaga kana gane bambancin dan sakwata da dan lambara ana koran dan sakwata ka hada da dan lambara can su tafi in ya tsaya ya sauka gida shi kenan ce ina maganan wai za su sai dokin sauri da karamaki ake sayan doki a haɗa in kuma ba haka ba zai banka garin mutu abin shi ne karamaki ake cewa taimako ba zaɓi na jini wannan taimako da taimako za a sai masa doki shi ne yake ce da taramake za a haya ya rikice ya ce ko a haya masa doki ko yi kona garin sai ga ce to da ina za a sai maka doki ka yi mutumin da ba ko aikinsa ba a yi aikinsa sai dai a wancan lokacin ya yana da amfani da aka ce rayu sun zo gari to fa kore su shi kadai amma fa baya aikin fari baya na baki to a bar wannan magana mu je karatu wannan matani dai lafiya lau zakkan nisabin dabbobi eh, tana wajaba amma fa bi milkin wa haulin kamula duk wannan biyun mallakan mutum sai sun cika sannan shekara sai ta cika بهذه المسألة دولنا مسألة افتتح المصنف رحمه الله كتاب الزكاة وقد تضمنت الشروط المطلوب تتلو شرطا لأكي نيما توفرها في الأنعام وان لأكي تكاسو أدبوري كي تجب زكاتها دول في ملك متن كما يكون شكرا kuma son kai nisabi nisabi adadin da aka haɗi na dabbobin ɗin mallakan mutum ne kuma son kai shekara in sun cika sharuɗan uku nan za a cire masu zakka awwalan sharaɗin kenan na harko an nisabu wa huwa fil a luga a larasin aka ce maka an nisabu al'ahalo kenan وفي الشرع أما أشرع أنت اختلاف شريعة القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة أشرع شيني عدد نند الذي إذا بلغه المال إذا دوت يا كيشي إيه وجب الزكاة فيه وسمي نصابا لأنه كالعلم منصوب كالعلم المنصوب كما وني على معنى داخل كفا هر دبو بين كبا كبا كبا فك كي ونن قد دي زكتا ودو دوك يا سبا كبا وتسوتا هو ني جوت دا كي شيدا دشي لوجوب الزكاة أو كو كما نصابو بمعنى النصيب li'anna lil masakini fihi nasiban nasibu kaga in an ce nasabu abu da aka kafa shi alama da shi in aka ce eh to ko dai an samu abun daga nasibu daga kaso kai ke da dabbobi amma Allah na da kaso a ciki ko da yake nashi ne dabbobi mana Allah ne to amma talaka na da kaso dabbobi kana da su amma talaka na da kafo to saboda haka dan wannan kasan shi daga nan ta samu sunan nasi bi anna lil masakin fihi nasiba saboda miskinai suna da kaso to kowanne dai in aka dauka don karshen ta mutum ya karanta eh, yan tsirari ne su gane imma ya zama saboda an kafa an sa adadi har dukiya ta kai za ki baka. Ta kaga kaman wata alama ce dabbobinka suka kai arba'in alama ta bayyana dole a cire ko kuma a dukiya da ta dukiyarka amma talaka miskini ya da haƙƙi a ciki kuma dukiyar ta Allah ce kai kana gadinka ne saɓanin ga tattalin arziki na jari hujja ya samu ya tara dukiyar duniya kaf a hannunsa kuma ba zai ba kuwa ba wai tashi ce ya samu ya sa wuta ya kone ta ya samu ya zuba ta teku ya samu ya mallaka wa karansa ya samu ya ba wa karuwai Moko tattalin mu a musulunci dukiya ta Allah ce kai aikinka ka kare ajiya Allah ya baka ka kada ka bari ta watsa idan ta watsa za ka biya duk wata kwandala da za ta fita daga cikin dukiyar nan sai Allah ya tambaye ka idan ka kai min ita idan aka fashe za a yi ma hukunci ina ka tafi aka fashe mai ita zai maka azaba ka tsaya ka tsare ta ka kare ta sannan ka haɓaka ta to kai ne naka bawa kake aiki bawa kace wannan aikin da kake Allah na baka ladan gadin wannan dukiya don ta al'umma za su yi amfani da ita ya ce maka kana iya ci ka sha banda almubazzaranci za ka iya ci da safe da rana da daddare amma dai kyan cin abinci sau biyu duk kudinka sannan bayan nan za ka iya tumafi daidai tsaka-tsaki banda albabazaranci za ka iya yin aure da dukiyar za ka iya ciyar da matakka daidai da 'ya'yanka sannan aka domo aka jero masu haƙƙi a ciki iyaye da shi ba wajibi ne ba amma mata dole a ciyar da ita ɗa shi ma kafin ya balaga dole a ciyar da shi ina balaga ce kamanya ya ka nemi taka gizo-gizo ko ne shi kenan shi da aka kyankishe shi yake wa kansa gida ba ya kwana ko uwarsa ba za ta masa gori ba da aka kyankishe shi ya yi a yi koma gefe ya ɗan sa ka gidansa ya kwanta a ciki kai ku shekara sha biyar sai an ciyar da kai sai an shayar da kai kai gato ka canza wasai da fakir <laughs> dole a fakir kana je kana sha biyar rana ciyar da kai to me sadaka ko kwace eh? kai kana ci aiki ne kake shi kake sadaka kake ci eh? dama lalle ne ta haka yi zuga ta gai to kila an ta in suka ji irin wannan karatu suke kaga inda mutane ke ɗaukowa su suke ɗauko magana magana mutum ya dani to wani ba wani Allah ya ai baba ma ce o oh, yanzu dai ba za mu ce maka ka biya na sha biyar ɗin nan ba kara sha biyar ladan haihuwanka da aka yi da abun da aka kashe da na duk an maka kyauta je ka an baka ƙarshen ta har ilimin firamare sha biyar ma an kai mai ƙoƙari ne ba katako ba ka gama sakandare to tai ka nemi jami'a ko ka tai kasuwa ko ka tafi noma ko ka tafi kiwo ka nemi naka to amma saboda ana son ka aka ce to je ka yi min karatu zan ciyar da kai in shayar da kai don haka ga ka zo karatu ainihin kano da irin wannan baka zauna ka yi karatu ba ka ci amana ka ci amanan iyayenka lalle ne ka tsaya ka yi abin da suka turo ka dare da rana dare da rana suna can suna maka du'a'i Allah ya baka ilimi mai amfani ai ko da yaushe waje ba ka yi kana ji ko yanzu in kai ka taho da naka in wani ma taho da na ke yi sai hana wa ce ka taho da allo ka kwafi kafka yi ah, kana ma iya ka danne ta ka ajiye yi hmm? da ka ce matsalar kana iya kallon kwashe ta ba kone a ciki yawwa ko ka ba wani yaro ya zauna a kai kai za ka zauna a kai kai kuma zaman za ka yi a kai a sabu ne yaro ya zauna a kai a tabbatar da ba koyi me muke magana ina nan na magana ainihin tattali a musulunci ah, saboda haka nan abinan kaza ka ci ka ci abban da almubazzaranci da wannan zuciya da take hannun ka ka tsaya gaban Allah ka yi bayani gobe kiyama ta halacce to za ka yi bayani inda halaccin ta shige kila in ka manta ma ba a tuna ma to daga nan kuma sai aka taimaka in shekara ta cika Allah na da hakika sai da ya tsaye bisa ka ba in dabbobi ne eh, in kuɗi ne in raƙuma ne in amfanin gona ne in shekara ta cika ko da shi in an girbe ne to ka cire ka ba wa Allah ke sai ba ka sunaye ba takwas ka nemo su duk an da suke to jama'a ga haƙƙin Allah ba kyauta ce daga gare ni ba dukiya Allah da take hannuna shi ne na cire haƙƙin Allah ga shi ya sani nan ka cancanta yau da da hukuma ma ne ba nan ba ba sai ɗauka an ba hukuma ta je ta raba ga imamu na musulunci ga shi je ka raba to amma yanzu muna zaune irin wani zama kada ka bayar ba a yadda ya dace ba to dole kai ka je ka nemi inda za ka kai ta ba wani kwamitin zakka ba wani kwamitin zakka kawai ka je ka duba inda zakka ka ta dace ka ɗauka ka bada yan kwamitin zakkan su kai ba daidai ba fa suna karban kudin su je su yaure ko su canza mota ko su canza kaza ai wane na harka ɗaya ne daga cikin yan kwamitin zakka ce a to ba haka muka yi da kowa maimakon ka ce kana zargin je karaba zakka ka zakka inda sarkin musulmi an bashi yana aikinsa to shi kenan ce sarkin musulmi ga zakka je ka damƙa masa ka tabbatar ka damƙa an rubuta ka ba da shi kenan na da ake ba da wa a ba da amma mene da yadda ake kaje kabi kai to wannan shi ne ainihin abin na tattalin arzikin musulunci ina wata magana na wargo wata amma abin da muke magana na fassara kalmar nisa ka ta farko alama ma'anan ma'ananta na biyu kaso to an faɗi saboda mai aka ce masa alama saboda mai aka ce masa misali akan misali sai maganan tattalin arzikin ƙasa ya taso demokuraɗiyar ko ba haka take ba jari hujja gurguzu ba haka take ba wannan sai ka neme su can ka ji bayani wadalla ala ma'ana al'alami yana nuna abunda in nuna mana nisabu alama ne na alama eh yana da ma'anan alama shaida wal قوله تعالى إلى نصب يوفضون إيه زوا قوتا علامة صنع رجي رجي يوفضون صنع ila نصب eh, zuwa ga wani gunki da aka kafa ko wata alama da aka kafa asalin nasabu an sabu ba dole mai siffan gunki ne mutum ba ba mai siffan kaza ba a ko dutse haka aka yi masa alama a kasa sakar ana ce masa na samu to kaga lokacin bauta in yayi na masu gumaka za ka ga dan kunto da rige-rige sabanin masu bautan Allah yasa aka ce ne zuwa bautan Allah da lalaci munafuki ne zai zo a gaje wala ya tona salata illa kusala illa kusala ai ko misalin irin wannan karatu da ake akwai wanda suka ɗauke sa sai an fara karatu su shigo wannan ba ilimi ne ba yana daga cikin rashin sanin darajar ilimi sai an fara karatu ka shigo iya da magai amma ga yau da ya kaga musa yana rauni wasa yana rauni amma gaza daga ba shigo abdulsalam daga ba faɗi sunan shi muhammadu go a wanda aka fi zanen sa da ɗan kano shi ma daga ba shigo kuma Ɗabi'a duk karatun duniya sai dai daga baya za su shigo an samu mara lafiya ma ciki ta allura ci ka zo nan da ruwa ɗaki na zan ƙara maka nawa mai kyau ne haɗe ruwan zanzan faɗa ke sai yin sa maka na zanzan ma asibiti suna da ruwan zanzan to ka dafa wai ke ka lokacin baka ruwan zanzan san in dai kana son yanzu wannan wanda ake sa maka ɗin nan zan sa maka ɗin in zo ma akwai igiya ta an ala in jona in jona maka ruwan zanzau ban ji ba ita bai gida yin kashi? da bashi a asibiti mai sa ba su bashi ta gida ba to kun da gani inda alama ta fito ne sabo ya fito sabo ana fassara shi da alama sai muka ta to duk inda muka tafi ne sai muka in muka hada shi da rayuwar mu na bukatan gyara tun da masu bautan gunki in rana ta zo ka ga sun yi layi sun tafi da babu babu abin nan yau ka zobi masu zuwa bautan kere a ji ma na saboda bai da wani ma'ana ba kiran ba to za ka ga idan za su je wajen bautan kere na an za su kwana malam nan za su kwana za su kwana kiɗa shin kiɗan suke yi da gaske ko ko akwai can suna ta mitin wannan kiɗan da ake da rawa 'yan mata na suna kiɗa suna rawa ba a harawa ne manya su gashin suna nufi sai dai a fito da sakamako lokacin in yayi wanda aka kaddara ka ya fito zai to zai zai jawabi ne jawabi kaza kaza kaza daga yanzu abin da ya kamata kaza daga abin da ya kamata kaza ya yi du'a ya yi wane ne a wafi nan za a kwana mu kuwa karatu na minti talatin sai gana wayyo an gaji kaga wani ya kama lilo lilo yau dai ba mai lilo wannan yana shirin lilon ku mai bacci shi ne mai lilo to saboda kana haka ma'anan nasabu ya fito ai ila gaya iza wata awalan mansubun lahum wanda aka kafa musu yusri'una ilaihi wannan maganan nasabu ya fito amma dai nisabu in ma ya zama alama dukiya na kai wurin to dole a cire mata haƙƙin Allah ko kuma kaso ne kason talakawa wadanda alal wujubi bi bulogin nisabi ainihin ma rawahu ba su buna haƙi abubuwan da ba su ɗan haƙi mai ruwaito ya nuna mana kan wajabcin zakka a ah, eh, wajen ta eh bulugun nisabi wadalla ala bulugin nisabi ah, isowan eh, abun da ke nuna mana kaiwa nisabi dole a cire daga hadisin bahalu bahazu قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة fi kulli arba'ina ibnatul labuni a cikin raƙuma fi kulli ibilin duk wasu raƙuma ainihin sa'ima masu fita kiyo masu kiyo a abincin al'umma a itatuwan al'umma fi kulli arba'ina ainihin ibnatul labuni duk arba'ina za a bada yar labuni yar mai nono ƙanwarsa na shan nono ko a ce ta cika da shekara biyu cika shiga ta uku ya ce masa bintu labo alhabir kaga wannan ya nuna wajabcin cire zakka ta raƙuma wama fi hadisi abi Saidin. radiyallahu laysa fi ma duna zaujin sadaka laisa sadakatun kenan babu zakka cikin abubuwan da duk ba raƙuma da ba su kai ƙwara biyar ba ba ce da masu zakka sai sun kai ƙwara biyar aƙalla na sai a ba da shatu bayani zai zo bai kamata mu sha nan ba kawai na abin da muke nema cikin sharuɗa sharuɗul awwal kenan ta kai ne sabi wannan duka bayanin abin da ake ce masa nisabin ne sai kaga ba ba ruwan mai muktar ice tajibu zakatu nisabi na na'ami kawai ya gama magana kaga ga yadda aka samu za ka ji wasu na cewa wai ana fiqhu ba aya ba hadisi kawai wani zai zauna ina molonka ce ustazu kai ne baka san ayan ba baka san hadisin ba shi yasa ka ce masa ka nemi Allah gafara ka ci mutuncin waliyin Allah don haka na akwai hadisai akwai ayoyi akwai kai tsaye akwai ishara akwai fawa akwai tadammun akwai mutabaka akwai iltiza, duk akwai kai kuma ta yi jara'a ka cewa malaman fito suna magana ba aya ba hadisi ta yi rashin kunya gaya ka yi tsaurin ido har ka yi karatun da za ka ce wa wa'annan bayan Allah abin da suka yi ba daidai ba ba mamaki mu shiga abin da muka shiga ciki tunda ana cin mutuncin bayan Allah muna ji to malam gidan ma ba ka da iko da shi ballantana a tsallaka ɗalibai ballantana a shiga al'umma a ya fara ma kasa na ƙarya ba gaskiya a ciki ma karo ko kai karo hmm? ai ba ta ina suke ba ai ba hukumar musulunci ana da hukumar musulunci wata ƙasa ta zo ƙasan masu cin halittar da sai rasu raba ƙasan ma yanzu ana kyautar wani ɓangare to kafa ku ce ko tabu ina yanci bayi muke bayi muke sai dai ba kowa zai gane ba bauta ba kai da gairu mu bashar ne in mu bashar ne ake yin bautar amma mu bayi ne kaɗan da udare na ke lalace shi ne ran na haifanta da ya kalli wannan magana ya dinga kuka ya dinga kuka ya dinga kuka to wallahi wallahi sai dai ka kuka kukanka ba za mu ce mu ma zuciya sai ba mu da ita da ba mu kokan ba kai kana da zuciya ne ya sa kai kokan wanda zuciya sa ta mutu sai da idariya da yan da ake ba a tawo da idariya ta bai da kuma magana ba ake komai ba a sai kai ana magana irin wannan ka fashe da dariya yana faɗi yana dariya ina dariya ne inda mutu zuciya zai fa ya mutu ya fashe ya mutu wallahi ya yi daidai Saniyan doka na biyu sharadi na biyu shi ne almulki ya tattamatu. Shi kusa ita mallaka almulki ya tattamatu. Fala zakata liman lam yamlikin lisa ba, babu zakar ga wanda bai mallaki lisa bi ba. Sai dai kana iya ba da sadaka, wana sadaka ce ba ta da adari. amma ba ta farilla ba ba sadakar da in baka bayar ba za a yi maka ba wala zakata fi mali mudai babu zakka a dukiyar da aka baka ajiya wala murtahirin ko wanda ka jingina kaga ba mulkin ka bane ba wa murtahirin haka mai dukiyar da ka aro babu zakka ciki wa musta'dirin da mai leburanci wanda ke aiki wa multaqitin haka wanda ya tsinta tunda bai mallake ta ba to odimul eh, eh, ko li adami mulkihim saboda wa'annan da aka lissafto ba su mallaki dukiyan ba waye muda murtahini musta'iri musta'jiri multaqiti ba mulkin sa ne ba ma bi li'adami eh, eh, mulkihim ma bi aidihim don wannan ba wanda zai dauke wani abu ya isa war rasulu sallallahu alaihi wa sallama ya qulu la sadaqata illa an zahari gina babu sadaka sai a bayan wadatuwa to nan kaga kalma dole wannan in annabi magana sai an nemi bayanin magana da ka za ka ce sai na yi mota sai na yi gida sai na yi wane ne zan yi sadaka dole ka nemi menene ginan nan to shi isa malaman fikiyo suka kalli irin jahilcinmu suka tace mana wannan ga abun da ake nufi wannan ba abun da ke shi ne abun da amma in kun riƙa sai ku je ku ina ku amma ba ku dinga zage mu ba sai bayan mutum ya wadata wadatan nan ba za ka je ka fassara su da kanta daga karancin wadata wanda ya mallaki ne sabi ai ya dan wadata wannan sannan kuma wannan sadaka sadaka ce ake nufi ba sadakan muna gina masallaci ko kawo kaza ba ba wannan sadakan ba in muka ce sai mun wadata za mu gina masallaci to wa zai asali gwamnati ke gina wasu gwamnati an murkushe ta ba ta an lanarkar da ita ba ka ganin kancin da ake wa sarakunan mu dariya muke yi ba bai daina mai dariya ba za mu yi kuka dariya mu ta koma kuka ta ma fara koma kuka saboda kullum wanda yake tarbiyyantar da kai kana son bala'i fada masa to ga bala'i nan ya fada masu anguwanni dagatai masu me suke da suna hakimai wancan sarkin babban dukka yanzu ba komai community ya fi su karfi ai ka ga misali abin da ke ce idan ka gina masallaci sai ka danka wa yan anguwa ka danka wa community ina farakunan mu ah, ba za a ba su ba to me dalilin da ba za a sa su ba su ba mutane ne ba su ba yan anguwa ne ba su ma so su zama membobi su zama wakilai yanzu wanda aka zaɓa shugaban community shi ne sarki a tsarin jamhuriya tsarin su aristo ba magana sarki wannan ma da ake bari su suna sa manyan riguna suna hawa ana zagin su suna barnan kuɗi suna menene a kama musu wulakanci in ba sa ba za a daina wannan abu kullum ba mu gane ba za a gane amma yanzu kila masu hankali ma sun fara tunani babu sarki babu sarki me alaƙan ba a san sarki yana da alaka da musulunci maganar musulunci ko yanzu ba shi ingila ba ta ajiye makami ba sai da aka tuɓe sarauta yanzu babu sarauta ta musulunci duniya ba su ajiye makamai ba sai da aka saukanta sarkin musulmi na duniya gaba daya halifa lokacin ina turki gaba daya babu shi hatta ma yanzu an mantar da mu an aikace yanzu aka wani imamatul uzma imamatul uzma jidda kawai ce ɗalibai nan ba su san mai imamatul uzma ba ban san halifanci ba sai dai halifa abubakar halifa umaru to yanzu ina wannan kujerar ta halifanci a'a to kila tana ta makka to ko makka ba ta da kabilanci suke shugabanci larabawa da sunan amma ba wai a ce ana cin mutuncin musulunci a wani duniya su tsallako ba nan da nan ba su iya tsallakawa kamar mu yadda yanzu a unguwannin mu ai ta kai yanzu a gidajen mu baka isa ka kafa sai dai ka shiro kawai amma ana nan ana zuwa baka isa ka sa dan kai abin da bai dace ba abin da bai bai so dole da yana da horriya zai yadda ga dama yakka tana da horriya in ka ce ba haka ba ta kai kawai don rights gashi za ta aure kirista ka hana sai kina so ya eh kyau shi kenan an daura da aure da kirista ya za ka yi da ita ba ku kusan ire-iren mu muka yi ɗaurin irin sa ne kan samu sun gaskiya ya lafiya kansa to ne amfanin rayuwa kana kallon haka mutanen mu duk wanda ka taba ku zo mu ka wanda wani da ke ba ruwa na da wuya wani ku zo mai ce ina za a kama ka za a daure ka ina za a canza maka suna yanzu su kirkira abu su sa masa suna kana motsi su ce kai ne ne wannan abu kai ba yau aka fara hanyar da za a bi a toshe addinin musulunci gaba ko mai tafi na ai shi da ake yi saboda a daina karatun ƙur'ani kwata-kwata to hanyar dai ga tana sai dai shi za ki ce gasarwar fikiri darul zikiri an kai mu kasa ba musamman je kasa wannan zakka kawai ana kallon mu yanzu abin da ka sani haraji ka biya arabe mu shi ke nan ka cire zakka ka ka cire zakka wannan ka cire ka kanka ce ta yi ma yawa tsarin muhammadu ne ba sa tsarin muhammadu dole muna ji muna kallon mun ban tsarin muhammadu yi mutane na sun cuce mu da ruwan sanyi sau da kanan haka ya ƙolo inna Allah da ala adadiya ilmuslimi na fi amwalihi bi ƙadarin lari ya sa'o fukara ahun lallai Allah ta baraka wata'ala ya wajabtawa attajirai na musulunci ban da kafirai ba ma son kuɗin kafiri fi amwalihi a dukiyoyinsu ainihin ya wajabtawa a ganiya ulmuslimina bi kadarin da zai ya saufu a ra'in gwargwadon da zai wadaci talakawansu fi amwalihi kai yanzu attajiran da muke da su abun su cire zakka ai ba mu da talauci na kasar nan za mu samu asibiti asibitoci za mu wadata asibitoci da magani da injuna za a wadatar da makarantu za a wadatar da abinci sai dai in mutane haka ba su saka su sosai eh, so kuma ba su ɗauki matakin da ya kamata ba a ce to shi ke ni ba zan je gona ba ne ba zan yi aiki ba in nemi wuri in zauna shi nan sai dai a ce da ni a shaɗa a musulunci da ke kaya ka ba ka tasi ka nema gatar hanyoyin kawar da talauci akwai hanya sama da talatin ban da gwamnati inda za a biyan talauci a sai da gwamnati a bata, akwai hanyoyi ka karanta badar fasar du'atu za ka fi samun su a ruwan sanyi ba sai ka wahala ba hanyoyi da aka fa amma fa suna bukatan amana suna da bukatan barin lalaci lalace bai yi ba mutuwar zuciya ba ta yi ba to haka wannan shi ne na biyu ko ga na uku salisan ga sharaɗi na uku tamamun hauli can a addu'a wannan layin rabin layi ne ma go the milking wa hauli shamula tamamul hauli kaga sharuɗa guda uku ainihin tare ce tamamul hauli wa ma'anahu anna sharta wujubi zakati sharuɗan wajabtin zakka kamalul hauli bittifaqi ahlil ilmi wannan haɗuwan ma'abota ilmi fala zakata fi malin lam lam yadri lam yadur alaihi haulu babu zakka a dukiyar da ta yi shekara ba shekara ba ta kewaye kanta ba to wannan kenan kaga sharuɗan me yake da suna zakka kaga babin da ya bashi yayi daidai ai shuruɗu wujubi zakati kaga layi ɗayan nan kore billahi nan ya isa mutum karatu ba muktasar ba ka dinga cewa a ƙara a ƙara a ƙara bukace a ƙara a ƙara ba ka san a ƙara ne ba sai dai ka zama ɗan dako hmm? amma yanzu an kaje ka da cewa na ai ka san ka da cewa na yadda aka kwance maganan nan ta zama dalla dalla shi kansa littafin ai ya fara zaki wanda baya da shi yanzu zai je ya ne kuma da ina cikin masu yawa an ƙara kuɗi wato ba haka ake a najeriya ba hmm? zai yi daraja eh zai daɗa daraja eh me kace wani ne da alwai sai ya tausaya masa zuwa abin tausayi dai su ba za su tausaya wa dottawa ba ramadan wannan yana madada su katti masu aiki da zan kuma fita mutu zai aikin dubu biyar rana da hmm? in ya iya kongga kunga da safe zuwa kaza da yamma zuwa kaza da daddare na dubu sha biyar ne samu don an ce ya sai wannan dubu sha biyar guda nak na kwana nawa talatin wannan protocolin talatin zai koma Hmm? ban ba a ai ma zan fara kora duk wanda bai da shi zai fitinu za ka fita Kin ne? kwai ne eh to amma ka zo sai na ganin in ka zo sai ka ta na ganin shi ne ka rubuta eh, a yi zauna don ko ba ke ba za ka fita yadda aka hana shigowa da jaka to za a hana shigowa ba takalmi ba littafi yau shi ma zai fita ai dama akwai yawan maganin ai wannan ai babi ne mai zaman eh, amma kuma wannan magana ta ga ta haɗe hashi wannan yanzu in mun saka yi ce za a fidda littafin gaba da cikin nan to ka ko da mu sai ba za a rike ba da mu rike abin da aka faɗi sharuɗa dama ake zai ware to ga nan ku suna fitar hmm. hmm? eh a sharaɗi fa aka ce fa sharaɗi sai sai bisani na biyansa mallaka na uku sai shekara ta kewaye su ne sharuɗa wancan duk bayanai ne akan wanda har ta kai aka ambato wani lebura aka ambato waye aka ambato waye bayani ne kawai amma sharuɗan sun da guda uku a ba a fata sosai ma sosai ma yanzu sharuɗa ne kawai abin da muka rage guda uku ne ko sharuɗan duk ana zuwa zakka dukiyar zakka zakka da ita sai ta cika sharɗi uku da ake da ita sharaɗi na farko ta kai abin da ake dawa sharaɗi na biyu mallakan sa ne man da taraba ke sharaɗi na uku kai shekara shi ke dan kawai abin da ake so a gane a wurin sauran duka bayani ne ribar kafa ce ya taka kwado kakka mai da mu baya ka bari duka hmm? dole kaza kana mai aka wuce ta ne hmm? mun tafi to kai yanzu ba ka san iltiqadi ba ka zauna mana nan shi kuma ba ka rayu lokota ta wani tsaye kenan ko mata bai kamata a ganka da mustafar ba ko matan ga abokan ka nan yan ba ke rafi Hmm? Eh, dama abokai ne can ku ta zuwa kira sai ka iya bauta kai ka iya sosai da kyau kada ka zo masallaci kana ta kaga su nan ba su kai karatun ku ba shi wannan yana diploma yana digiri ba bai kai karatun ku ba kun fi shi sannan ya tabbayar da kodatu kai wa dalilu tamamil hauli hujjan cikan shekara ma ja'a عن جرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في مال زكاة حتى يهول عليه الحول باب زكاة أدوكيا سيشي sai ويوكانفا ta kewayo kansa أما وأما yana cewa zakatu amma istilahin zakka mun samu shar'an dai mun samu lugatan amma istilahin zakka dunkulen in an haɗa zakka ɗin ba kalman zakka ba a istilahi zakatu faƙada arrafnahu mun yi tarihi sa kabala hada zakka a istilahi shi ne ne? eh? eh? alƙalamu ha da kusa da ni kake da baka kara ba mun yi sa a lokacin na faɗakar da ku a eh? baka habaka wallai baka habaka bakin kogi kana nuna wani bakin kogi kai ne aula da bakin kogin ko abin da aka ce ba can wani na ne ba na dubowa shi ya gwaje zai ka je ka duba abun da aka ce ikhraju juz'in makhsusin min mali makhsusin balaga nisaban li mustahiqihi in tammal malaku zuwa da ka ce wa daral haulu tammal mulku wa daral haulu wannan shi na kai ta'arifin sa yace alitafin littafin bai yi ta'arifi ba bala'in ya muku shi ga shi can yana fasuwa ya faso shafi na kudin shi ba za faso shi ba eh, ba laifi ga shi can shafi na shida ikhraju juz'in maksusin min maksusin balaga nisaban li mustahiqihi in tamma mulku wa dara al-hawlu shine ta'rifin zakka sai za ka ce dakuwa ki yan dakuwa ina ma madrasa ne ya aka kana ina nan ne inda za ku dinga keta su masa safara din ka ina da abin da suka yi bil imtihani yukramul mar'u aw yuhanu ba a taɓa tambayan ka abin da ba a yi ba abin da aka yi shine za a tambaye ka idan ba a yi abin ba aka tambaye ka shi an zalunce ka amma an yi وقيل وصفك زكاء اصطلاحا إن تثنية النعم جاء موافقا لكثرة نعم الله تعالى تومين لك أما استلاه وأما مصطلح هو ذكاتك فقد عرفناه وشين بأن قام قولي قبل هذا فلا داعي لتكراره هذا باب كاتم ما maimaita mai ta yin abu da ke da aikinta idan malami ya yi wahala ya koya maka abu to kada ka zo kana tambayan shi washe gari tunda wannan shi kan dakushe masa gwiwa ce to ba karatun da yake wala kawai yake ba a gane ba, wa amma qawluhu an ni'amu wannan an koma suke kenan ko zakatu nisabin ni'ami an yi maganan mulku an yi maganan haulu an yi maganan to ni'amu din menene kalmar ni'amu fa ya'ni bihi al-an'am dabbobin ni'ima wa kada ju'ilat isman an ba su suna bi anwa'il mawashi ga nau'in dabbobi an ba su wannan suna na ni'ima sune irin su al والبقر والغنم wannan su ne dabbobin ni'ima amma jaki ba dabban ni'ima ba ne ba doki ba ta ni'ima ba ne ba to haka mage ba dabban ni'ima ba ne ba kaza ba ta ni'ima ba ne ba an ce al'amu to su ne wa'annan guda uku raƙuma shanu tumakai bisashe to faɗa mu ji ya ku to ba suna kana ni ma fa ta ko ne don wani na iya ma gaddama kananan dabbobi su ne wanda ya haɗa raƙuma ala awakai da tumakai sai ya budu bisa shi to su ne ni'am? wakila aka ce inna tasmiyatan ni'ami ce masu ni'ima dabbobin ni'ima Ja a muwafiƙar. ya zo mu yayi muwafaka wato wafaka ne ko mutabaka muwafiqan li kasrati ni'amillahi saboda yawan ni'iman Allah a wayannan dabbobin fiha sai Allah ya wasa ni a albarka Allah ya yi wa raƙuri albarka kuma ya yi wa awaki ya yi wa tumaki albarka wanda za ka ga saboda hatta kashin sai da shi yake Kame da zubar babu na zubarwa kashin su ma nema ake saye ake yi to mun sha saya ba mun sha ɗiban kayan wani kai gonar hatta mun ba da rana musamman ta kwasan kashin dabbobi mu kai su gona. نعم الله تعالى فيها على على خلقه بالنمو بقى حييفا والولادة نمو تو آية منفو قنانا قنانا يظن فاظم تيكا تيكا تو هكذا يفا واللبن قانونو ayyuka yahuda suna bakin suke muna da arzikin wannan dabbobi suka shirya abun da suka shirya don a wargaza wannan da ta mu ba su da ita sai kenan suka shirya a a to ma kenan in ma za ka tara dabbobi je ka sai daji ka zai mai wato talaka dai ana son talaka ya halaka sai dai ka sai manyan gonakan nan ka killace da waya ka ebo dabbobin dabbobin ma ka sai wani turawa mu namu nan a kashe su Ka bangon ne wani zai kiwon kaji ya sa aka kashe kajin arewa kiri-kiri su kuma arewa shanun suka ɗauka a gani wanda ya dace su ce masa ba zai yi wa ya dinga bin gida-gida na gona da 'yan sanda da sojoji a je a kashe su gaba ɗaya a haka rami a ne ka biya su sai kuma je da aka waye gari babu kaza a najeriya sai tashi abin da yake so daga nan har nijar ana kai masa kajin kai wai mai isa zai wuri ina nan gobe za ka zanta na wuce da su suna nan ga wani yaro ana ta tafi ce tana nan malam komai na nan daɗa aka yi yanzu ya tattara ai ban da kaji arzikin najeriya gaba ɗaya ma najeriya ai hannun shi take ya rike masa makogoro sai abin da yake wanda bai haɗa kai da shi ba kuma ba zai ba zai rayuwa najeriya ba sai dai ya zauna irin rayuwar dabbobi irin rayuwar mu yawan ana son nan sai aka kashe mu aka ɗora saboda wurin ya musu suna saki a ba an girmama mu a bamu mu notice in an gaba za mu tarba a ƙara mana wani abu ce ina an yanzu ba za mu yi ba mun fi ƙarfin najeriya mun fi ƙarfin ƙasa a jefa mana ba su dama wurin suke so an gama rikin ya dace a mai sauƙi ne wannan za su bar wurin kai mutanen nan ba za su bar wurin ba suna da mai kai na ce ma za su bar wurin in ba su bar wurin ba suka canza wuri sa tafi lahirar ba mulki alkawiyu ya kulun ta'i ta sau daga annamu walwilada wallaban dole su kashe kiyo tunda muna jin daɗi rayuwar ma kiyo rayuwa ce a cikin ta lafiyayyen rayuwa wasu ga gashi mu dabbobin mu gashin ba amfani da shi na ga irin nau'in yanayinmu ne walwabar ga gashin raƙuma wannan na ƙananan dabbobi ne gashin bisa shi ake ce masa so na raƙuma alwabar sai a sha'aru wannan sha'aru ya haɗa haddana haddana akwai eh, dabbobin da gashin kawai ma ana don gashin idan su wa umumul intifa'i da gamamin amfani ne ake wa saniya babin eh, nan na gama bakano ne ake wasa saniya na daɗi goma kashin babu na yarwa to sun yi raƙumi ma haka sauran kabilu duk sun yi wani ainihin abin na haka yanzu wani zai ce har kofoto yara suka ce yanzu ana cin kofoto da sai a buge kofoton a zubar yau in ka je kwata ba kofaton ina kofaton ku an daina yanka shanu ne sai ana yanka ma a yi malan ya zama abinci wanda suka game in an jika shi aka dafa shi aka dafa shi aka sa masa ko kulikuli ne mana abinci eh romo ka kai kana faɗa wanda baka sani ba to mu kuma ga shi nan wanda muke da kafan ba shi sa ba da aka haka da aka haka dutse mai dubure sai aka je aka ci a kai shi sokoto a tace shi ko ko ka na asibiti ce ma'aikatan dutsen na na su kuma ana haƙo kuma dutsen a mai dubure kuma sahibul akali mai yizu hmm. in kana yi mai yizu wa illam yakun mai yizu fa ne jale hatta ya atiya hulbayan da zo da ko foto sai da kashin ko mun kafin nan kashin shi mai sarrafa shi ake zan zo kan kaho wani riga ne je ya faɗi to har kahon ma ni ban san dai yadda ake masa ban so wancan yana ce matsayi ake da shi to ni da kawai dai na san na ga kahon nan yayi kaɗan da za ka gan shi a kwata a jirgi suna neman mai kwashewa ta ai wannan kuma ba a iya komai ba duk mai kallon koyon ta za ka ike ba zai iya komai ba hmm? ba ra'ayi har abada mai kallon intanet ka zai zauna wallahi ku daina kallon intanet ɗina kan ku da taba taɓa na ku daina kallon ba an fit da ma'aikata ba yanzu akwai ma'aikatan da aka fitar da ita ba sa jin rediyo ba sa jin rediyo ba sa karanta jarida ba sa kallon tv saboda su ne mutane ha akwai ana ciki da musulmai har suna cewa wannan ma'aikata ba sa san giya wannan ma'aikata musulmai ya kamata a yi ta amma ana ɗaukan kowa da kowa ba sa suna nan sai da nan yanzu gaba ɗaya bai shan giya bai kallon tv bai karanta jarida bai karanta ba kwanan masallacin akwai su na san dai daya yan ne ba a cikin masallaci. kan kaje kana canke-canke kila wane ne kila wane ne <laughs> baya nan shi da bakinsa yake cewa sun je zagaye suka je can a garinmu suka tanda to wanda yake ba ni labarin <laughs> A nani shi ne shugaban wurin da aka tashi aka zo aka same shi ya sa aka fi tun da irin yaran nan da ake eh, yaran nan marasa ji inda ake ba su tarbiyya ake ba su menene shi da ya tashi daga cikin kayan da aka ce a kawo masu sai ya kawo a kawo masu da damuwa a kawo masu menene a kawo masu tv a zo masu da jarida a zo masu karanta galiban su ƴaƴan manya ne a zo masu da kaza wani an ne da ya zo yi zazzage shi wannan wani hauka ne maza a cire tv bai ma zauna bai daga cire tv ga tarkata aka kai shi so jaridun aka kwashe shi ce wannan aiki ke duk mutumin da ke karatun jarida bai da ra'ayi <laughs> bai da ra'ayi abinda duk ike karanta ra'ayin wani ne amma ana bukatan masu kwakwalwan wanda ta hasu ce to shi ne kaɗe za a yi wa a fitar da sababbin abubuwa duk wannan abin da kalla a jarida ko ne maimai ne amma ka zauna ba ka komai sai abun nan to shine za a samar da masu ra'ayi kuma sun yi nisa aiki sun yi nisa wannan gidan mu ta ake aka kwashe duk kawai nan yi ma aka rasa zage shi tukuna sun da ta eh, tana da alaƙa da manya-manyan jami'an tsaro ba ta ba kallon tv saboda kana na gobe ban abin da zaka yanzu ga karamin alaki yanzu ba yara suna shekara sama da hamsin ana zuwa fim don a koyi faɗa sun iya faɗa <laughs> wallahi ba su iya in kana kallon fim ba abin da zaka iya banda akwai ƙarya a ciki akwai yar gaskiya kaɗan za a iya a kawo bulak wani haka ya fafashi to in ga an fasa bulon kaka da Allah kai ma gashi ka fasa <laughs> hmm? a kawo kwakwa wani haka da ga tare kai ma zo ka fasa fa dun duniya ka ma kai to lai ba ta fasuwa in ko kasa kai haka to ko wata ba ma za ka moru ba an kai daya sai ka jinya don dai in kai duka ga baki da to kashin sai ya fita in ji fita kuma dole a je wajen tsori a je ne to ƙarshen ta kama je su ko yau da gobe yau da gobe sannu sannu za a koya ma abun nan to malam kana kallon fim ba abin da baka iya fim to saboda ne wannan na yi da magana so ko dai abubuwa da dama na yi la'akari da su kuma sannan mutanen nan ba su kashe kuɗi a karan banza in kanka suna kashe kuɗi abu akwai amfanin sa sai dan kai ne ba gane ba sau da kanan ba abin da ake koyo a fim ba abin da za ka yi koya intanet ka je ka jarraba yanzu za ka ce maka wannan ina gudun kilomita a ɗari bai tsaya ba to kai ka yi hamsin rabin sako goma ma wani kai na faɗi ya zuci goma eh? goma ɗin yadda ya faɗi nan gaskiya ne shi ya gwada ya gani goma mana yanzu na kaga mutum ya zama abun tausayi ana idan ka tsaya ana binka da mota kana zuwa ka kawai tafka maka bulala kamar Allah ya koshi kana tafiya mala an ka kai ka je ka zuwa sai gobe ma za a koma a ba sai ga yaro ya da gida har na ne Eh, idan suka tambaya suka ji sunanka Muhammad wai wai wai wai yana san da zaka kwana kuma ƙarya yake malalaci ne malam matacce saboda kana haka ne ai eh, wannan abin da ke kallo ba abin da yake karamu wa damiru ko eh, mai atasniya نننن نن نكوكا كوتاكي ما يدني بايا ودمير التثنيتي في قوله كاملا هكذا صوبي كنا يرجع على الحول والملك ومعناه لا هل ينزلينا فصر وانسان كالمومين لا بد من تمام الحول هو خالص الملكية للمال المذكر da dukiyar da ake ba da zakkan hatta ta jiba zakatu ala sahibihi Wai zan tafasar tadi fara zakata in sharadi dunnan suka tafi suka koro na babu zakka sau da kana wannan shine ka duba fa kalman kawai kalma nawa Ta jibu zakatu nisabin ni'ami bi milkin wa haulin kamula ayyuka nake ce muku in kuwa karanta kuna tambaya ke yi <laughs> wannan da gani tambaya katako ne ke tambaya za dai ka wahala ka bashi an san kawai amma wahala za ka yi sai ya ɗauko kamula in ma'alufatan wa amilatan wata nan ku <laughs> tambar wasu ta ka za ka je da za yadda an za ku da ku ji kunya wannan tambayar ya za ka yi ka tambaka ce malar kamula wa in ma'alufatan wa amilatan ban gane ba to ni ma yaran yan gane to kuma ƙarshen saujin layi uku ne duk sai na yi masa bayaninsa sai a a ustaz ba zan zauna in wahala ka wahala ba gane ba za ka yi wa ta bakin malamin mu kenan dr zahir da gaza Allah ji kan shi daga jin ka ko mu ta sa sai ke ga? ba zan wahala ba ka wahala ba gane ba za ka yi ka wahala da ni kai ma ka wahala kare jini biri jini ba gane ba za ka yi ba ba kori sa ba ka iya a'a na sauka yake a'a inda ka sauka daban sauka da za ka yi wa dina daban wancan malamin ka ne koya maka to amma ni na son koya maka risalan daga wuri na tun da ya san irin karatun da ake yi fi ma'alofatin zakatu ko ba <laughs> me kuke nufi kafa kafa ya fi kan ƙara'ana yanzu in zango ya fara karatu sai ya shafi guda ya hajjace ba a yi masa bayani a irin haka je ta yi masa bayani ya je ce dan Allah dan kara min hmm? Muhammad shi ne nake fa dan kara hmm? <laughs> kita min aiki ne hujjoji daban-daban ni ma na ya ni ma na son a rike tunda ba sauri muke ba in ka mutu Allah ya gani yakka nan kuma baka mutu ba a ɗora eh. kunga duk wanda makaranta ba da irin wannan karatun makaranta shi amma ba a nazari wannan dinnan da kuke in ba a je an bi shi ba laiwa zai sai dai sunan ka karanta yau nawa ashirin da hudu ƙarshen ka sai bayan azumi ga tsawon kwana kuma ko zan je ko ba zan je ba ko za ku ɗora kayanku kafin maimakon ainihin abin akwai wata sanarwa dama ƙasa nake ce muku akwai rana musamman kun santa alamis kusan yan masallaci inda da ɗaɗɗu ne kowa ya alkawarin ya ba da ne wa masallaci to aikin ne ya zanto muka kafa ba ku aiki cikakke duk da dai mun san an fare sama kai kamata a bar faɗo akwai wani ainihin abin nan da yake da suna eh, ba walima ko tsaro fa'in ana tsaro in mu kafin azumin yau eh? sahur ne ku wani kwakwaran sahur da a yi gobe da wanda Allah ya bashi iko da Allah ah, mutum bai san yaushe ne za a tafi ba yaushe ne ranar da ya tana nan dama na gaya muku kila wani sa'a duk yan shirani nan sun watsi suna nan suna gefe gefe ba su tafi ba gobe akwai walima ah, alhamdulillah da waliman a ka'ida mu ya kamata mu tara kudin ta to ma an samu wani bawa daga cikin bayan Allah ya ɗauki nauyin walima ya sai kayan da ake bukata na walima wato bawan Allah na haƙƙo ya sai wanda za a zauna idan har da kashin sakace ya sai in an kina ma a yi sa kashe duk an haya an aje an jirge kawai masu ce ake nema eh? in ban da ba dan ba dan ba da gobe ba za mu sallah asubahi a nan ba da ya kamata mu koma can kani eh, masallacin a je mu sallah asubahi a can abin da yasa ba za mu je mu sallah asubahi a can ba kasancewar akwai itatuwa da aka fa a ciki ah, saboda haka nan za a je a kawar da itatuwan gobe a sa musu abinci daga nan insha Allah amma dama duk ɗan masallaci zai yi sallah da uniform ne kawai ba za a yi sa a yi sallah da uniform ba gwada taimako amma za a daidai mu da kusan dai ga labari an tattara dukkan komai amma dai zan je in sake kwakkofewa ta inda mutane kada a wannan tun da gaskiya waliman da yawa eh kowa zai siya nare hmm? saboda haka nan amma eh akwai mai cokali zo da cokali kuma sannan wanda da kula ma ka san wani garin da sai ya ɗebo ba za a hana riba ba a zo da kuloli don gaskiya kuloli ba yawa kulolin da za a zuba abincin ba yawa sosai cokula ana bukatan cokula gaskiya wancan abin din nan ko zo da sa amma da kayan walima su gishiri su magi eh, duk da hadda amal aure duka an hada shi Allahu in Allah kai mu gobe da asusu bahi kada amma ba mu ga yan dan kallo ba mu da bukatan dan kallo mai duba ya duba ya jika Allah ya saka da alheri jo wanda suka yi aikin su su ce Allah ya saka da alheri mu su ce Allah ya karba din wanda suka yi aiki wanda suke yin aiki da wanda ya haɗa kayan waliman da wanda ya menene to shi ya yi du'a'in mun fi sa ran Allah zai karɓi du'a'insa a kan du'a'in dan kallo ya kallo kawai o oh, kawai amma wannan ya cire ma maƙudan sa wannan ya zo ya ba da ƙarfinsa to wannan ka yi du'a'i muna farin ka yi don Allah kana kusa da Allah kilan ka ce ya Allah ba mu za kila Allah ya ba da abin da yi eh, yaushe ne yan wani ne wanda muka yi muhada labin ne ko ina kusan abincin ana daukan abincin za a yi cewa bana taqabbal ne Hmm? yawwa izma yawwa kaga yana ce rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim ana cin abincin ana Allah ka karba ana ci ana Allah ka karba gashi nan kuma Allah ya karba yau duniya ga baki ɗaya ta ce idon ta na nan wurin duk duniya an rasa yadda za a yi da wurin ciki shaka an rufa abin da aka rufa amma an ja a daga an tsaya ko ne 'ya'yan wurin dole ne ne ne abin yi dole a shirya ko da ba ka da abin yi ta hanada ko za a kira ka dama ce in Allah sa da rabon za a yi da mutum sa gani an biyo da mutum za a yi da mutum in kuma babu Allah ya gani da gaske kai ka yi tanadi to wannan ma shi ma yi yansa ne wannan walima ana cin walima ana rabbana taqabbal minna yarfo ibrahimul qawaida Eh, shagar Ismail sun da suke cewa kawai gina ta kabbal mina ba wanda za a biya ka ce abinci a biya ka kuma ha ba biya ba godiya to jama'a eh, kun ci abinci Allah ya saka muku o oh, Allah ka karba eh, wannan abincin ba zai narke ba aje shi ake saboda kana za a yi sammako Allah ta'ala ya karbi ayyukan mu Eh, kuma Allah ya ba mu nasara Allah ya sauƙaƙa mana aiki Allah ya sauƙa mana da taimako a aikin bin a a cin ne eh, eh, a cin abinci ma aiki ne aiki ne ta ƙuro hmm?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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ابننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين